ya ba mu sai ɗaya wato abin da nake so na fahimta a nan shi za ku fito min da kuɗi na ko kuma ba za ku fito min batun muna shaida juna da ni da ku kaga dakata wannan wani irin mm, mm, mm, abu ne haka yaya kai da ka zo ka aje kuɗin da hannunka baka gan shi ba sai mu da bamu san shigowar kuɗin ba za ka rika tambayar mu kuɗin ka dole na rasa inda na ajiye ta tunda an canja mata matsuguni dole la illallah alhaji ba fa ka shigo da kuɗin ka gidan nan ba ka je ka nemi inda ka kai kuɗin ka wallahi yanda Allah ya halicce ni na shigo falon nan na dawo na ɗora wuna na akan gujeran nan haka na ajiye jakan nan a gurin hannu ne isa ya canja mata kuɗi wallahi ni ne shaida kai ne shaida ka ci maki wacce ta ɗau ka cikin muna munafi wallahi yadda Allah ya nuna min wannan jaka Allah ka sa in ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam karab a ta ina zaka ga annabin kana shaidan zir wa wallahi banda mata alade ce ke da kin ga abin da zan miki a gurin nan yi to wallahi ni dai ban ji ba ban gani ba ah to balle ni zuwan dazu dazun nan kin ga ki daina sa mun ki daina sa kanki a magana ta ina zuwa kai da Allah ina zuwa nan he ki mu rufe baki da Allah nan kai na nake so in wanke ba ba ruwa na da wani wai wannan kike cewa ne ta wai zuwan kwanan ba ruwa na da zuwan yau ba ruwa na da wanda yake a gidan nan magana ko ku to mun da kuɗi na kawai shine magana da nake yanzu na gane inda ka dosa kana zargin mu kenan kana nufin a cikin mu wata ce ta dauki kuɗi in ba zargi ku ba kuɗin ne zan zargi kansu kuɗin nake zargi kenan kuɗin ne zan zarge su kana nufin mu barayi ne to idan mu barayi ne ai ba za mu taɓa kaiwa wara aka a gidanka ba ka nemi wanda suka ɗauki kuɗinka ba dai mu ba <laughs> me kike nufi da je nemi wanda ya sace mai kuɗi bayan ku ne eh to wallahi ki je unguwarmu ki tambaye tarihi na ki je wallahi ban taɓa ɗaukan kayan wani ba <laughs> ina matan aure sai in fitan ta yawo ina neman tarihin ki. to ni ba na haka kuma ni ba da ke nake ba ki daina sa bakin ki cikin magana ta ta kaina nake wanke kaina nake idan kin ga dama ki wanke kanki ni kaina nake wankewa ni ne na cancanta na zub da hawaye ne kuka ba ke ba ni aka cuta ni aka ciwo mutunci aka ɗebe min dukiyata a cikin gidana saboda ka ne cancanta ne kuka ka yi ka samu muci a zuciyarka. Ni ya cancanta ne kuka baki ba saboda haka ni ba kukan ba ne abin damuna kuɗi na za a fito min da shi. To ai gwanda kaka mu rusa kukan nan mu ji sanyi a ran mu gaskiya. Kai ka ce makotan yan kwana kwana ku rusa kuka yan kwana. Ni fa duk wani matakin da kaga zaka dauka akan kuɗin ka. Ni fa ka dauke shi ba na jin tsoro. Saboda ni na tabbatar ban ci buzu ba ba abin da zai sa ni a gashi. Bare mu kuma da bamu ga komai ba. Haka kuka ce? Haka kika ce ke ma? ke ce aka ce zubawu a da kai ne shida ta mulmuli kai to shi ke samun su a daki ni na san cajan da zan musu gaba ɗayan su eh